assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu za mu tashi darasi na talatin da biyar ci gaba da karatunmu na muwaɗaɗi malikin daga wannan majalisi na abdulrahman bin auf da ke wannan unguwa ta ƙofar wambai yau muna ashirin da biyu ga watan sha ɗaya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ashirin da ɗaya ga watan shida dubu biyu da ashirin da biyu za mu tashi kitabu kasar salati fi sama wato littafi na tara wanda zai bayani akan hukuncin yin kasar a lokacin tafiya shi allah ta'ala da ya wajabta mana yin sallah ita ce rukuni na biyu a cikin rukunan addinin musulunci guda biyar ita sallah wato saboda mahimmancinta da girmanta duk sakonni aiko wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi duniya amma ita sallah sai da ya isra'i ya yi mi'iraji ya je ya karbo ta saboda mahimmancin sallah kuma sallah ita ce musulunci bayan tauhidi abinda ke bambanta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba da gajarabul din musulmi shine sallah bainar rajuli wa الشرك shirki wal kufri الصلاه sala tsakanin abin da ke bambanta ko كو tantance ko مسلمي wari musulmi musulmi ba shine sallah da aka zamu ga a kowane hali sai ka yi sallah akwai sallah mara lafiya salatul marid akwai sallah matafi salatul qasr akwai salatul khaufi sallar tsoro ko sallar yaƙi sannan sallah kowane hali kake mutuƙar ba hankalinka ya gushe ba to sallah tana nan a kanka to za ka yi sallah a tsaye in ka kasa ka jingina in ka kasa ka zauna in ka kasa ka jingina in ka kasa ka kwanta a kwiɓin dama kwiɓin hagu har gingina har da ciki ma in ya kama ko da da ido ne mutum sai ya yi sallah kuma sallah za a iya yin ta da alwala in babu ƙasar alwala ai temama in babu ƙasar temama babu ruwan alwala ba ƙasar temama to sallar lalle a yi ta haka a cikin fatawoyi da aka ruwaito daga mazhaban imamu na maliku akwai fatawa guda biyar imamu malik ya ce wanda ya rasa ruwan alwala ya rasa ƙasar temama ya ce to ya bar sallar sai almajirinsa ibn qasim abdurrahman bin qasim ya ce a yayi ta haka kuma ya rama sai ɗaya daga cikin manyan almajiransa malam ashabu sai ce ya salla haka ba zai rama ba sai wasu ɗaya daga cikin almajiran nasa malam asbagu sai ce ba zai salla ba amma zai rama sai cikin wani almajiran nasa malam qabisi sai ce ya yi ima'i da hannunsa ya nuna ƙasa ya ɗan yi haka haka sai kawai ya shafa a fuskarsa da hannunsa ya sallah saboda sallah ba a wasa da ita to za mu shiga kitabu ƙasar salati fi safar babin yin ƙasaru a lokacin tafiya to kamar da muka saba mukan takaita abin da babin ya kunsa gaba ɗaya a farko da kuma ƙarshen babin na farko menene safaru tafiya tafiya shine balaguro kuma balaguro shine wanda ya bar gari duk inda za ka inda ka tsallake gonaki amma a cikin gari ne wannan sunansa unguwa aka muke cewa zani unguwa amma in za ka fita daga gari sai ka ce zani zan yi tafiya ko zan yi balaguro saboda haka tafiya ɗin ta kasu a mahanga ta musulunci zuwa kashi biyar akwai tafiya ta wajibi wannan tafiyar wajibi ka yi ta wa zai iya kawo mana misalin tafiyar da ta zama wajibi sai musulmi ya yi ta kuma tafiya ce mai nisa amma wajibi sai ka yi ta kama aikin haji umara wajibi ce haji dai mu tsaya a hajin cewa haji wajibi ne mutum ya tafiya sai wacce tafiya ce ta wajibi kamar ji hijira kamar tafiya ɗaukaka addinin Allah a inda ake da barazanan kare shi ko kamar zumunta kaga akwai sada zumunta neman ilimi na wajibi duk kaga wannan in ya kama babu a garinku za ka iya ɗaura kayanka ka tafi nema wani gari to sana akwai tafiya kuma ta haramun haramun ne kai wannan tafiyar kamar wacce zuwa saban Allah wani irin saban Allah mutum sai ya yi tafiya sannan zai aikata laifi wanda yake kaba'ira duk cikin kaba'iran nan saba'in amma sai ka yi tafiya sannan za ka aikata to wannan tafiyar ka yi ta haramun ne ka yi tafiyar so kuma akwai tafiyar da makaruhi ce ta wannan tafiyar ba a so ka yi ta ba amma ka yi ta ba za a ɗora maka alhaki ba ce tafiya ce kallon bal mutum ya tashi daga nan ya tafi Legas kallon bal ba a soye wannan tafiyar ba ko tunda zai je ya kashe kuɗi mai yawa kuma ya je bai samu lada ba kuma dama ba neman lada ya tafi nema ba na ba ka tafi kallon bal kuma ka ce Allah rubuta maka lada ba tunda ba shi ya sa ka ba ko to misali to sai misalin kuma tafiya da an so ka yi ta in kai za ka samu lada amma ba wajibi ka yi ta ba umara tana ciki ko sai me neman aure za ka yi tafiya ka nemo aure a wata ƙasa ko a wani gari wannan tafiya an so ko man na hijratuhu li duniya yusibuha umra'atin yankiwa hawaita tazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sai a duba ladanka to akwai tafiya da malamai suka ce ita kuma mubahi ce ba lada a kan kanta ba alhaki a kan kanta sun ce kama farauta kawai sai kai sha'awan bari ka tafi ka kamo zomo ko ka je ka farauto gada na ka shaɓa daji suka ce to wannan akan kanta ita farauta halacce amma in sana'a ka ce kuma yin farautar kamowa kake ka siyar kuma kana bin ka'idodin da shari'a ta sun faɗa na farauta to wannan tafiya taka ta zama halal abin da ya sa malamai suka karkasa tafiyoyin zuwa kashi biyar domin su gaya maka a wace tafiya ce za ka yi ƙasaru a wace ce ba za ka yi ƙasaru ba domin ƙasaru taimakonka za a yi rage maka akai to in saɓo za ka mutum za shi fashi da makami ko za tafi kidnapping ko za shi ta'addanci kuma a ce ya ƙasaru kaga ƙasaru ayi sauƙi aka masa to bai kamata a sauƙaƙawa a taimaki a yi sauƙi ga wanda za shi saɓan Allah ba shi yasa suka ce ƙasaru yakan zama a cikin nau'in tafiya ne guda uku tafiyar wajibi da tafiyar mustahabbi da kuma tafiyar mubahi amma tafiyar da haramun ne yin tafiyar da kuma tafiyar da makaruhi ne yin tafiyar suka ce to waɗannan in dai rukusa ce tunda sauƙi aka yi maka to ba a yadda kai riko da rukusa ba ƙara kai riko da azima ka cika kai azumi sannan ka cika sallah ba za ka shafa akan huffi ba duk abin da aka ba sauƙi na mai tafiya guda biyar din nan to kai da za ka tafi saɓan Allah an cire maka waɗannan abubuwan guda biyar sauƙin da aka wa matafi guda biyar ne ko na farko zai iya shan azumi hatta na ramadana man kana minkum maridan aw ala safarin sannan na biyu an masa sauƙi ya yi ƙasaru duk sallah mai hudu ya mai da ita biyu banda mai uku banda mai biyu sannan an masa sauƙi ya yi jam'i jam'u ta ƙadim ko jam'u ta akhir an masa sauƙi waɗannan to sannan na hudu an ba shi dama ya shafa a kan huffi ya shafa a kan huffi har tsawon kwana uku a lokacin tafiya bai cire ba inda ba janaba ce ta kama shi ba zai iya barinsa har awa saba'in da biyu yana shafa a kansa inda alwala ta ware ne ta hanyar bacci ko tusa ko fitsari ko waye kawai ya dinga shafa a kai sai in janaba ce ta kama shi tunda dole zai wanka sai ya cire kuma nan tunda shi wanka babban sharaɗinsa shine ta'amimul jasadi bilma'i ma'i ma'an niyati a game jiki da ruwa tare da an yi niyya to kaga kuma in akwai huffi a kafarsa ba zai gama jiki da ruwa ba sai ya cire shi kaga waɗannan shine to me na biyar din da aka wa matafiyi sauki aka na faɗi hudu na'am me shafa kan rawani ai da shafa kan rawani da shafa kan huffi duka ɗaya ne na faɗi abu biyar aka wa mai matafi ruksa a kai sai na faɗi hudu ban faɗi ɗayan ba <laughs> zai iya bin jam'i kuma za a iya bin sa to ai shi ne a cikin sallar da zai kasaru zai jam'i ta kadim zai jam'u ta akhir zai iya bin jam'i za a iya bin sa in ya bi mazauna gida ya cika in kuma shi zai limanci ya kasaru so idan matafiya gida suka haɗu da mazauna to ɗayan hudu zai faru in limamin matafiyi ne to su mazauna gida da suke bin sa sai su biyu sai su hudu in yi sallama sai su ciko in kuma limamin matafiyi ne eh, mazaunin gida ne sai matafiya suka bi shi to ko da ɗaya suka samu ko biyu dole sai sun cika sun yi hudu ina ma ji ilal imamu li utamma bi da akwai fatawa daga abdullahi dan abbas wasu 'yan kasuwa suka tambaye shi cewa muna tafiya tare da mu 'yan kasuwa ne mu sauka a wancan zango mu sauka a wancan zango wata sai mu tarar da mazaunin gida ne yake limanci in mun bi shi sai mu cika wata kuma matafiyi ne yake limanci in mun bi shi sai mu kasaro sai ce to wannan shine sunna ka kenan matafi zai iya samun kansa a wajen jam'i a hali uku imma ya zama cewa wanda ke gaban matafiyi ne kaga sai ya bi sunnarsa ya biyu idan na gaban mazaunin gida ne in aka yi sallama sai ya ciko in kuma ya zo bai san limamin na gida ne ko na ko matafi ba ne sai zo kuma ya tara an yi raka abi an yi sallama na to in ya fahimci cewa wasu mutane suna tashi ko ya ga wata alama da ke nuna mazaunin gida ne to dole ya hudu in ko sai da ya sallama ya yi bin ya yi sallama sai kuma daga baya ta bayyana a gare shi cewa ai limamin da ka bi din nan hudu yayi kai biyu ka samu ne da karshe amma hudu yayi ta za ka yi sai ka tashi ka ci ko biyu tunda ina maji ilal imamu li utamma bihi kitabu qasar salati fi safari babul jam'i bayna salataini fi hadari wa safari babin da ke magana akan haɗa salloli guda biyu wata ran a zaman gida wata ran a lokacin tafiya akwai dalilai da ke sa a haɗa sallah a zaman gida wani dalili ne fitowa fili ruwan sama da rashin lafiya ai ruwan sama haɗa su aka yi gaba ɗaya aka ce alma'u wa ɗinu wa zulmatu idan ukun nan suka haɗu ga ma'u ga ɗinu ga zulmatu sai aka hada da arrihu shadid hakan ana guguwa mai tsanani ba za ta bari a iya dawowa ba ita ma za a iya haƙura sai a yi jam'i hakanan kuma ruwan sama mai tsanani iska mai tsanani taɓo mai tsanani duhu mai tsanani ko haɗa da ruwa ko kuma hadarin da ya riga firgita gari gaba ɗaya duk suna nan za mu kawo su da kuma mace wacce take yin jinin istihara ita ma za ta iya jam'i tsakanin salloli guda biyu sai kuma dalilin ruwa sai mara lafiyan da yake suma a lokacin sallah ta gaba in yi azahar to kafin la'asar ya suma in yi magariba kafin isha ya suma to sai ya dinga yin jam'in don ya suman ya riga ya yi sallasa. sallarsa ya haya an malikin an dawo dabnal husaini عن الأعرج an abi hurairata anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kana yajma'u baina adh-dhuhri wal 'asri fi safarihi ila taboka abu huraira ya rubaito wannan hadisi cewa annabi alaihi salatu wassalam ya kasance wato yana haɗa sallar azahar da la'asar lokacin da ya tafiya zuwa taboka mun san abin da ya kai annabi alaihi salatu wasalam a shekara ta tara bayan hijira labari ne ya zo cewa rumawa sun haɗa wata katafariyar bataliya suna son su kawo farmaki madina sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce to me kun mu jira su har su zo su same mu mu mu je mu tare su shine ce kowa ya shirya za a tafi yaƙi kuma ga inda za a nan ne munafukai munafuncinsu ya bayyana suka dinga ba da uzuri inna buyuta na aura kaza suka yi ta ba da uzuri suka ƙi zuwa wani ya zo ya ce bayi da lafiya wani ya ce ciwo wani ya ce larura wani ya ce matarsa ce za ta haihu wani ya ce kaza duk suka gudu suka bar sahabbai da annabi alaihi salatu wasalam ya kama hanya sai da ya kwana hamsin baya madina kwana goma sha biyar aka yi ana tafiya dawowa ma kwana goma sha biyar kuma aka yi kwana ashirin a can to duk waɗannan kwanakin da annabi alaihi salatu ya yayi yana yin kasaru yana yin jami'i kasaru shine duk mai azahar da la'asar da isha a mai da su biyu dama ba a wa magari ba kasaru ba a yi wa asuba kasaru saboda wannan biyu ce wannan uku ce wani hadisi imam mali ya roto shi mursal kuma shine ya rawaito shi a can cikin at-tamhid ibnu abdul barri Yayi dogon bayani a kai حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن wasilata الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك yace sun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa yakin taboka ba yakin ba dai su waɗancan kafaran da suka ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya fito sai suka gudu dama ko ya ce nusurtu bin ru'ubi an taimake ni da firgita makiya masirata shahari wata guda ban kai gare su ba amma cikinsu zai ɗururuwa hatta cikinsu za ta kaɗa wannan wata nasara ce Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya doshi garinka tun wata ɗaya bai iso ba zaka ka fara cikinka zai ɗururuwa Allah ya fara tsorata dama kuma abokin faɗa an yi tsorata ai an yi nasara an yi rabi to shine mu'az bin jabal wanda annabi ya masa taki alayhi salatu wasalam yace yace wato a'lamun nas bil halal wal haram mu'az bin jabal wanda yafi kowa sanin halal da haram shine mu'az dan jabal akhbarahu annahum kharaju ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ama tabuka shekara ta tara kenan ita ce fita ta karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa yaki daga taboka ba sake yin yaki ba kuma shi ma ba a yi shin ba amma dai a shi Allah ya tantance waɗanda suke yin addini da gaske da waɗanda suke yi da wasa fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya jima'u baina adh-dhuhri wal 'asri wal maghribi wal isha'i annabi alaihi salatu wasalam a wannan tafiya ya kasance yana yin kasaru yana jam'i yana hada azahar da la'asar magariba da isha yayi jam'u taqdim ko ya jam'u akhir bambanci tsakanin jam'u ta ƙadim da jam'u akhir da ma kuma a jam'u suri a jam'u ta ƙadim an ce ta taqdim mai kenan gabatarwa akhir me ake nufi jinkirtawa jam'in gabatarwa da jam'in jinkirtawa to me ake nufi da shi Azara da la'asar suna da makotakan lokaci saboda haka in za a yi jam'u ta kadim to sai a jawo la'asar sai ta dawo a hada ta da azahar. in za a jam'u ta akhir sai a tura azahar ta je lokacin la'asar sai a yi su tare kaga wancan an jawo la'asar wannan kuma an tura can an jinkirta a zahar can kuma an gabatar da la'asar to shine jam'u taqdim da jam'u ta'khir to su mazhaban malam abu hanifa suna da wani jam'i da suke kiransa a jam'u suri me ma'anan jam'u suri al jam'u suri a sura zaka ga an yi jam'i amma ko ba jam'i aka yi ba wannan an yi ta ne a ƙarshen lokacinta wannan aka yi ta a farkon lokacinta inda za mu ƙaddara cewa wato isha, isha tana shiga karfe takwas daidai in takwas ta yi za ka yi isha amma kafin takwas ba za ka yi isha ba to sai ka ƙi yin magariba in za ka yi jam'u suri sai ya kasance kamar saura minti biyar zai isa magariba biyar ko? a ba wai ke magariba minti goma a karamaka kun za ka yi muku magariban minti goma cewa za ku an tsawaita minti shida ko bakwai ne to shikenan an yi sai yana gamawa yana cewa assalamu alaikum subhanallah sai kawai takwas ta daidai sai kuma ya ta da isha a zahiri zaka ga ya haɗa sallah amma kuma haƙiƙa kowace an yi ta ne a kan lokacinta sai dai waccan a ƙarshen lokaci wannan a farkon lokaci da aka shi sa jam'u suri a sura za ka ga kamar jam'i akai amma a haƙiƙa kowace an yi ta ne akan lokacinta to shi ne suke kira a jam'u suri su mazhaba abu hanifa suka kawo wannan hmm. to kaga annabi alaihi salatu wassalam yana hada azhar da la'asar magariba da isha yayi taqdim yayi ta'khir qala fa akhkhara as-salata yawman sai annabi alaihi salatu wasalam ya jinkirta sallar za a yi jam'u kenan sun kharaja fa salla zuhura wal asra jami'an sai ya fito yayi ya yayi la'asar a haɗe thumma dakhala sannan ya shiga hemarsa sun kharaja lokaci ya sai ya fito fa sallal maghriba wal isha'a jami'an sai kuma hada magariba da isha kun ga an jam'u ta ta'khir anan sun qala innakum sata'atuna gadan insha Allah aina tabuka gobe in Allah ya yadda za mu kai tekun ko tafkin tabuka inda suke ɗiban ruwa to za mu kai gobe garin in ka je mashayan mutane ai ka zo gari tunan ba ruwa tashi za su so in ka je ruwa ka je gari <clears throat> wa innakum lan ta'atuha kuma ku haƙiƙa ba za ku je ma gurin ba hatta ya hanna haru sai hantsi ya daga kamar irin takwas din nan ko tara shine hantsi ya daga faman ja'aha wanda yake wanda suke gaba tunda a da ana kasa bataliya kashi biyar akwai na gaba akwai na baya akwai na dama akwai na hagu akwai na tsakiya inda kwamanda yake su na gaban wani abu ya taso ta gaba aikinsu ne su tare su kuma na bayan an ji kaya-kaya a baya to su za su tare wannan su kuma na hagu in wani abu ya taso ta hagu su za su tare na dama in wani abu ya taso ta dama su za su tare su kuma na tsakiya su ne jagororin to saboda haka sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada sanarwa cewa waɗanda suke gaba in sun fara zuwa tunda su za su fara zuwa kafin annabi alaihi salatu wasallam ya iso in sun je kasu sha ruwan gurin su jira annabi ya iso kar su taɓa ruwan yace innakum lan ta'atuha hatta yadhanna haru faman ja'aha fala yamassa min ma'iha shay'an wanda ya je kada ya taɓa ruwanta komai shay'an din nan na kira ce fi siyakin na fayi ma'ana ko ɗanɗana ruwan ka kai faman shariba minhu falaysa minni wa lam yut'anhu fa innahu minni illa man irtarafa gurfatan to anan gurfatan din ma babu fala ya masa min ma'iha shay'an kada ka kuskura ko ɗanɗana ruwan kai hatta atiya har sai na zo kun san an ba da sanarwa tun da ba rediyo ake amfani da shi ba ana amfani da sanarwa ne ta baki tayawa wani sun ji wasu ba su ji ba amma dai an ba da sanarwar ina ha wa qad sabaqata ilaiha rajulani sai muka iso garin muka zo kuma tafkin da suke ɗiba ruwa amma akwai wasu mutane guda biyu da su sun riga har sun isa gurin wataƙila ba su ji sanarwar da aka yi ba Wal'ainu ainu biddu bi shay'in min ma'in sannan ita wannan fadama tasu ko wannan ruwa nasu tana ɗan bubbugar da ruwa kaɗan kaɗan shine biddu tana bubbugar da ruwa amma kaɗan kaɗan an ce na bada abin da yake tsatsafowa ruwa yana tsatsafowa kaɗan kaɗan shine ma'anan biddu bi shay'in min ma'in fasa ma rasulullahi alaihi salama sai annabi ya tambayi waɗannan mutanen guda biyu alaihi salatu wasalam hal ma min iha shay'an kun dan taba ruwan da na ce ka a taba ƙala na'am suka ce mun taba ya rasulullah wato basu ji sanarwar ba ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya musu fada kaka ce annabi ya zage su sai kace ce ya musu fada su laraba duk abin da za a gaya maka a ce baka kyauta ba to sunansa sabb wa da kuma ma sha Allahu an ƙula ya gaya musu abin da ya kamata a gaya musu na shugaba in yana wa mutanensa faɗa sun magarafu sannan suka kamfato bi aidihim da hannayensu min al'aini daga wannan marmaro na ruwa ƙalilan kalilan suka dinga kamfata kalilan kalilan so annabi yana so ya nuna mu'ujiza a gurin ne saboda su kansu mutanen ruwan baya isa su in ka ɗiba sai ka jira ya tsatsafo ka ɗiba bisa annabi sallallahu alaihi wasallam kun je kakku taba tunda ya taho da mutane kusan dubu talatin to kaga kuma gashi babu ruwa to yana son ya ruwan yake son an ka tara masa shi a cikin dan koko haka sai ya wanke fuskar sa ya alwala sai ce a kwara a gurin wato ana kwarawa kamar ka ce irin mitar babban famfo din nan ta fashe sai ga ruwa yana tsattuwa a sama sun garafu suka kamfato bi aidim da hannayensu min al'aini daga wannan marmaro kalilan kalilan kaɗan kaɗan suke kamfata hatta ma'afi shay'in har suka tara shi a cikin wani maɗebi sun magasala rasulullah sallallahu alaihi fihi hahuwa ya dai sai annabi alaihi salatu wasalam ya wanke fuskarsa ya wanke hannayensa sun ma'adahu sannan ya sake kwararawa fiha a gurin fajaratil ainu sai kawai ta dinga bubbuga bima'in kafirin da ruwa mai yawan gaske fastaƙan nasu da haka mutane suka suka ta ɗiban ruwa sun maƙala Salatu alaihi salama sai annabi Salatu ya ce wa ma'azu yushiku ya ma'azu in ɗalar bika hayatun an tara ma hahuna qadimu li jinanan sai annabi sai ya ce ma'azu in Allah ya maka tsawon rai wataran ka zo gurin nan kaza ya zama fadama ana noma a gurin na rani har yanzu kuma gurin noman rani ake yi tun wannan ruwan da annabi sallallahu alaihi zuba gurin bai ƙara kafewa ba har yau din in kana son ka tabbatar da haka in ka je madina to ka tafi taboka kilomita 700 ne da 70 daga cikin madina zuwa taboka kaga ya kusan ninka dawowa maka so bi kenan to ka kama hanya ka je za ka ga gurin ya zama gonaki lambuna ana noma har yanzu gurin yana nan fadama sakamakon wannan mu'ujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace mu'azu yushiku ya kusata ya mu'azu in dalat bika hayatu idan Allah ya sa rayuwa ta maka tsawo kai tsawon rai an tara ma hahuna ya nuna masa yace duk zaka ga nan gurin ya nuna masa kadimu li ajinanan an cika shi da manyan gonaki da lambuna saboda albarkacin wannan ruwa wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi shine mai lamba ta 706 a cikin sahihu muslim da haka wannan hadisi yana da darussa da yawa darasi na farko shine annabi alaihi salatu wasalam yana fita da kansa ya je domin kare addinin musulunci na biyu halascin yin kasaru a lokacin tafiya da kuma yin jam'u kadim da jam'u ta akhir sannan na uku bin tsari da shugabanci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in an je ka a taba ruwan nan sai ya iso sannan na biyar mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda ya alwala ya wanke fuskarsa da hannunsa aka zuba ruwan da ya taɓa fuskarsa ya taba hannunsa mai albarka ana kwarara gurin sai Allah ya gurin albarka har yau ana cin moriyarsa to sannan kuma abu na shida bushara ga ma'azu cewa zai yi tsawon rai don ma'azu sai da ya tsawon rai har ya ga wannan abin da annabi alaihi salatu wassalamu ya faɗa وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والإشاء إذا عجل tafiyar da kake sauri ko kake sauri ka isa ko kake sauri ka dawo bihi sairu tafiya a halin cikin halin tafiya din kenan ya jima'u bainal maghrib wal isha amma tafiyar da babu ajil babu sauri ko gaggawa a cikinta kaga wannan ka je ka zauna kenan ka ka shiga gari ka sauka a hotel ko ka sauka a masauki a ne malamai suka yi sabani zaka ci gaba da yin wato jam'i ko ko da ka sauka a gari yanzu kowace sallah zaka yi ta akan lokacin lokacinta amma zaka yi kasaru shi jam'i kamar kenan an halasta wanda yake kan hanya ne in ya sauka a gari sai ya daina yin wato jam'i amma zai ci gaba da yin kasar wasu kuma suka ce a'a ai jam'i da kasar abokan juna ne tunda aka halasta maka yin kasaru to an halasta maka yin jam'i domin shi kasarun ai rage ma sallah akai yawan sallah aka rage shi ko jam'i matso da wata ne da tunkuɗa wata shi ma wannan hadisi Imamul bukhari ya rawaito shi mai lamba ta 1091 muslim mai lamba ta 703 hadathani an malikin an abdul zubairi al-makki an sa'id bin jubair an abdullah bin abbas annahu qala salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhr wal 'asr jami'an wal maghrib wal isha a jami'an fi gairi khawfin wala safarin annabi alayhi salatu wassalamu a wannan ruwaya ta abdullahi dan abbas Allah ya ƙara musu yarda da shi da babansa abbas da sauran sahabbai baki daya yace salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asr jami'an annabi alayhi salatu wassalam ya hada azhar da la'asar yayi su jam'i bai faɗi taqdim ko ta'khir ba saboda shi jam'u taqdim da ta'khir din an baka sauki ne kai matafi kaga wanne yafi maka sauki wal maghrib wal isha hakanan ya haɗa magariba da isha sai ce jami'an guri guda kuma min gairi haufin wala safarin ba sallar tsoro ba ce ba kuma sallar tafiya ba ce a zaman gida aka yi haka to ga imam malin nan zai mana fashin baki ƙada malikun ura zalika na fi maɗarin sai ce to ina gani ruwan sama ne domin abin da ke sa a haɗa sallah a gida babu tsoro babu tafiya haka kawai a haɗa sallah ice ruwa ne saboda tausayin da Allah yake ji na bayinsa wai ka je ka dawo ɗin nan aka tausaya ma sai aka ce kai biyun kawai sai ka tafi gida domin ana ruwa abubuwa da yawa suna faruwa akwai tsawa tsawa in kwaran kwatsa ta faɗo ko aradu ko tarnatsa za ta tashi mutum daga aiki ne sai kaga ta yanka gida ta yanka bishiya sannan akwai iska iska mai tsanani kuma za ta iya ɗauko wani abu ya zo ya ji wa mutum rauni tunda wata har girgide bishiya take ta ɗauko kwanukan langa-langa ta ɗauko abubuwa masu jin rauni sai kaga iska ta ji wa mutum rauni kaga wannan hatsarin hatsari na uku kuma shi kansa ruwan in yayi yawa yana jan mutum ya tafi da shi akwai shekara ko biyu ne ina jin ko uku kafin koronan nan wani alaran ma ya zo a gombe zai ma wasu tahajjudi to yana cikin motarsa sai ruwa ya zo sai ya zauna a cikin motar da nufin a ƙara ruwa ya shiga masallaci kawai ruwan nan sai ya ja shi da motar dama gaba kuma wani katuwar gada ce sai ruwa ya tafi da su da shi da motar allah ji kansa ya masa rama to kun ga ashe wannan hatsarin da musulunci ya faɗa cewa ka a fito ana ruwa kaga ashe ga alama mun gani sannan kuma akwai santsi akwai taɓo idan gurin ku suminti ne to santsi zai iya ɗaukan mutum in yayi ruwa ya zamar da shi ko takalminka mai laushi ko kuma simintin dakali ne kun san da dakali ake malmale shi haka ake yi to zai iya kada mutum to musulunci ba son ka faɗi ka kare ko ka ji rauni sannan akwai taɓo kuma zai iya rike ka santsi ya kada kai taɓo ya rike ka to kaga shi ma akwai hatsari sannan ya haɗu da duhu kuma za ka iya zuwa ka taka wata gada kuma mutum ya faɗa ciki ko ya karye ko ya ji rauni to dan tausayin da Allah yake ji wa bayinsa sai ce to sallar tasa a haɗa an aka yi ɗaya a tafi gida tun da haske haske ba sai an dawo ba kuma in ma ba a zo ita ta farkon ba ladan ne kaɗai a masallacin sai ya ga ai kafin ma ai ta farkon ruwa ya barke. to in ya zo kiran sallah wajen hayya ala sala sai ce ala sallu rihal ko sallu fi rihalikum jama'a ka a fito sallah jama'a ka a fito kowa ya sallah a gidansa ladananmu ba sa saka mana wannan yanzu rannan daidai magariba an tsuke da ruwa na saurara ji mai ladan mu zai ce ni dai ba fita zan ba amma na jira ji mai ladan zai ce kawai sai kira sallah haka wasu ka ɗauko lema suka ɗauko lema suka tattaho me za ka matsa kanka sallan nan allah kakewa kuma wanda kakewa ya sauƙaƙa ma to me za ka walar da kanka ya ce ai sallah a gida to ya kamata ladananmu su fahimci cewa in magariba ce ba a ruwa magariba ta same mu to shine muna tsakan magariba ko mun zo yin magariba to sai insha ta zo to shine sai magariba kai ta zo sai ruwa ya zo muna cikin masallaci mun zo magariba sai ruwa ya zo to shine aka ce mu haɗa isha kawai sai mu tafi kan mu bari duhu ya yi mu kasa fitowa isha in kuwa kuma ana magariban ruwan ya zo to iya wanda suke cikin masallaci za su sallah duk wanda yake waje kai ya fito saboda hatsarin da ake jin kakka dawo din in ka fito irinsa ne zai faru saboda sai a ƙara a cikin kiran sallan cewa duk wanda ba a masallaci yake yanzu ba to shi kai ya fito ya sallasa a gida ko da da hausa ne a faɗa don wani ya ji an ce ala sarru fil rihal sai ce a ah, rike faruwa ne kuma ko da mu ya sha kwaya ne kaji wani abu ya kara kuma cikin in ka ce sallu firi ai bai gane mai kace ba in ka gama ka ce to jama'a wanda duk ya san yana gida kuma ga shi ana ruwa yayi sallarsa ta magariba a gida da iyalinsa shi ba jam'i zai batun da dalilin yin jam'in babu a kansa sai magariba daban ya isha daban da a gida yake su ba na masallaci don kar su dawo ne shi sa aka ce su yi da duk wanda suke gurin da anan suke a zaune ba inda za su to su ba su da dalilin yin jam'i to kun ga saukin da aka yi a to ba zai ba kar makallu tunda ba za a gane ba ai da ma sallufin rihal din ai su larabawa ne ba sa bukatan ai musu hausa ko ba sa bukatan ai musu hausa sai dai ka ilmantar da mutane cewa duk sadauka ji mun ce ala sallufin rihal ko sallu fi rihalikum muna nufin kakku fito har mutane suka gane wannan kalmar ta larabci abin da take nufi ai sallah a gida ka a fito don mutane sun gane ai da sun jita ko ba san fassarar ta ba sun san sakon da kake isarwa shine kai kowa ya sallah a gida to amma ka faɗa ba a gane ba wataƙila kuma wani ya ji wata sabuwar kalmar da bai taɓa ta a kiran sallah ba na farko kai kanka ka zama abin zargi saboda baka ilmantar da su wannan ba sannan ka faɗi kalmar da ba san fassarar ta ba ba zai hana su fitowa ba kuma zo su ce kai ladan kwaya ka sha ne yau mun ji kana faɗa wani fin rihal rihal kuma shi bai ji ka ce buyutukun ba da rihal da buyut duk da ma'anar su ɗaya saboda da suna amfani da hemomi da masu hemomi da masu tanti da masu gidaje don an ce rihal duk ya haɗa da su gaba ɗaya حدثني وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد Abdullahi bin عمر kana إذا جمع الأمراء bainal magaribiwal wal isha'i fil matsari jama'a ma'hum abdullahi dan umar iza jama'al umara in ya tara shugabanni to idan lokacin sallah ya bainal magharibi wal isha'i fil matsari saboda ruwa jama'a ma'hum sai wato jam'i tare da su wato kenan abdullahi dan umar shi ma yana aikata wannan hadisin na aiwatar da sallah ta jam'i in ana ruwa kaga shi abdullahi dan abbas bai ce ruwa ba imam malik shi ya fassara cewa wannan jam'in da aka yi dalilin sa ruwa ne to sai kuma ga abdullahi dan umar shi kuma yayi jam'in bisa dalilin ruwa sai zama waccan fassara ta ta sayyidina ta imam malik ta yi daidai da aikin kuma abdullahi dan umar وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر shin za a iya hada azhar da la'asar ana halin tafiya fa na'am la ba'sa bi zalik za a iya hadawa alam tara ila salatin nasi bi arafata to ma baka ga arfa ba a arfa ana hada azhar da la'asar kuma a je muzdalifa hada magariba da isha kai wato shi addini kawai bin Allah ne da manzansa in ka ga abin da ake yi a filin arfa da abin da ake a muzdalifa na farko azahar tayi sai a yi azahar da la'asar kun san hikima haka saboda a baka isasshen lokacin da za ka yi addu'a a ranar arfa don babu wata rana da allah yake amsar addu'a kamar ranar arfa ko kana filin arfa ko baka filin arfa in aka ce ranar arfa ce to ka dage kai ta addu'a duk abin da ke damun ka ka gaya wa allah na nan duniya da na lahira matsalolin kasuwa ne wurin aiki ne rayuwarka ce ta 'ya'yanka ne ya'ya kake da shiryayyu kake so Allah ya dawamar da shiryar lalatattu kake da su kake so Allah ya shirya ma mace kake da ita mutuniyar kirki kake so kirkin ya dawama a'a wata ce take wujijjiga ka kake son Allah ya daidaita al'amarin kasuwa ce ta tsaya kake son ta ci gaba duk abin da kake so ga yawa Allah kakka ɓoye masa komai duk ya masa ya san komai amma ka fito ka gaya masa ranar arfa kan mai wasa da ranar arfa da wannan kwanaki goma nan na farkon zilhijja inda muna da hudu ba musamman akan abubuwa kusan arba'in da da musulmi zai mai da hankali a sun aka ce goman zilhijja ya kama to kaga ana yin wannan to ita kuma musdalifa in rana ta faɗi mutum yana arfa ya kamata a ce tun da rana ta faɗi a yi mai a yi magariba sai kuma aka ce to ba za a yi magariba a nan ba sai an je musdalifa sannan a yi magariba a isha wanda kuma kafin ka je lokacin isha ya yi tunda ko a ƙasa ka tafi sai ka yi kilomita kusan biyar in abin hawa ne kuma ga gosulo ga kaza wani sai sha biyu ma za ka isa wata ran sai karfe ɗaya ma da ka isa kuma zuwa za ka yi magariba ka yi isha sai ka kwanta saboda aikin rana goma ga wata mai yawa ne ga jifa ga yanka ga aski ga dawafi ga sa'ayi da haka ba za ka kwana kana ta hajjudi ba sai ka kwanta ka huta an yi sallah asuba ka yi addu'o'inka in gari ya haske ka kama hanyar wajen jifa وحدثني عن مالك أنه بلغه shi wancan shi ma mawqufi ne da bi Imam Malik wannan kuma maqtu'in ne da bi Imam Malik shi ma ni an Malikin annahu balagahu an ce balagahu ya zama mursal kenan wa munqati sai da arwaito shi da isnadi ta wata hanyoyin a cikin littattafan hadisi an Ali bin husain. annahu kana yaqulu Ali bin husain. kaga bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba aliyu bin husaini bin ali bin abi talib kun ga ta wajen uba ya haɗu da abi ali bin abi talib ta wajen uwa kuma ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren na na Fatima ali shi ake kira ali zainul abidin akwai ibada shi sa ake kiransa zainul abidin ga kyauta ga ibada sai ya sa a siyo hatsi a siyo alkama a niƙa ta sai ta zama gari sai ya yi ɗaura ta buhu-buhu sai ya fita da daddare yana rarraba a talakawa wato a baka gari niƙaƙƙe an hutar da kai komai ba niƙa ba surfe ba komai kawai sai dai ka kai talge ina yin gurasa ne sai dai kawai ka, ka dama ka yi gurasa ko kai fanke ko ka yi abin da za ka yi da shi kuma ba wanda ya san shi yake yi sai da ya rasu ana masa wanka sai aka ga dabbara dabbara a bayansa na ɗaukan kaya kuma aka ga abin da ake ɗin ya tsaya sannan aka gana ashe shi yake yi ba wanda ya sani a duniya karfe ɗayan dare zai zo ya ajiye maka buhu a kofar gidanka ya wuce da safe sai dai ka ce to waye wannan kuma sai ka ja buhu kai ciki ba taɓa sanin shi yake ba an ce hawa makotansa ma suna tuhumarsa da da rowa ashe ba san duk abincin da suke ce shi yake basu an taɓa yin wani mutum shi ma mai zanen fulawa yana yin irin zanen nan sarakuna suna sha'awar zanensa a sa a fada yana samun kuɗi sai mutanen gar suke garin suke ganin kuma duk kuɗin da yake samu baya taimaka mutane amma akwai wani mahauci a garin kullum sai an yanka sa a gidan mahaucin nan guda biyu an raba kyauta shi mutumin bai taba ce musu me yasa kuke zargina da rowa ba shi ko mahaucin bai taba gaya musu wannan shanin da nake yanka muku kullum guda biyu fa ba fa ni bane sa ni akai sai da mutumin nan ya rasu wasu ma suka yi zuwa jana'iza suka ce rowa gare shi sai kuma aka ga abu ya tsaya an zo kofar gidan mahauci a ga wukakensa aje ya yi ce ai ba shanu yau me yake faruwa ya ce duk shanun da nake yanka muku kullum wancan bawan allah ne yake bani kuɗin a sai shanu sai a sai kamar guda ɗari a aje kullum a yanka biyu in sun kusa karewa sai in gaya masa sai a siyo sa aje shanunsa ne namansa ne kuke ci tunda ya kare yanzu sai kowa ya kawo kuɗi sai kuma jama'a ka dinga inna lillahi allah sarki ba allah wallahi mun dau alhakinsa da yana nan da mun nemi gafara ka san mutane sun ɗauka wai dole sai ka yi aiki a fili sannan za a ce kana yi wani yana nan yana tallafa wa rayuwarka tana ta tafiya wallahi baka san shi bane kuma dama an ce musulmi a rayuwarsa ya samu wani aikin alheri ko ɗaya ne ka ɓoye shi iya waka. hakka mutu kada a san kai kake yi ko ɗaya ne kuma dama kun san an ce wannan na nafula ne tunda farilla ba ta ɓoyewa dole ka yi tacin jama'a wani aiki na nafila in tubu tubudu sadaqati fa ni'im wa in tukhfuha wa tutu al fuqara fa huwa khairul lakum to shine abin da yi to shi Ali bin Hussein ya samu wannan daraja da yabo kuma gashi ahlul bait annahu kana yaqulu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yasira yawmahu idan annabi alaihi salatu wasallam ya tafiya tun wuni guda jama'a bainar zuhur wal asar sai ya haɗa tsakanin azahar da al wai za'a rada an yasira lailahu jama'a bainar maghrib wal isha lokacin da muke zuwa lagos a mota haka muke yi in muka zo nan tashar su sukan tashi ne karfe shida suke tashi ko su tashi shida ko su tashi biyar to ba za su tsaya ba wani lokacin sai sun wuce kaduna suke tsayawa in suka tsaya kamar takwas na dare to a lokacin za su ce maza maza a ji a ɗan ci abinci a yi kaza a ɗan kakama ruwa to in kuka yi wannan za su ba ku bai minti sha biyar ba wata mu sai mu ta rigima da su saboda bayan ana fita sai mu tafi wajen kama ruwa mu yi alwala mu tsaya mu azahar ɗinmu mu yi la'asar sannan mu je mu ci abinci sai su taham su taham in ce kai musulmi ku kuka ɗauko mu muna da lokacin sallah sai mun yi sallah to kuma an ka shiga daga nan ba za su tsaya ba sai asuba to kaga in baka yi amfani da wannan lokacin kaya a zahar magaribanka da isha ba to shikenan ba za ka samu damar yin ta ba har sai gari ya waye gobe kuma kaga tafiya mai amfanin ta ba a yi sallah ba tunda yaƙi ake ma Allah ya ce a tsaya a yaƙin a yi sallah kada a fasa yaƙin kada a fara sallah a haɗa su to ko ba dalilin da aka tafi wata ka lokacin sallah sai ka ji mutum da daddare yana haɗa salloli biyar in kai magana me yasa baka tsaya kai su ce wallahi malam tafiya ake ta yi ba lokaci ba lokaci ai ko a cikin motar ne to mun taba samun kanmu wata rana sai da muka shiga Lagos bayan mun hada magariba da isha nan muna shiga Lagos muka tar da wani irin gosulo saboda haka in aka ce sai an je tasha rana za ta fito ba mu yi asuba ba sai kawai muka ce to ba kawai mu yi sallar mu daga zaune daga inda muke zaunen nan kawai muka dan shashafa abin da ya samu muka shafa fuskar mu kawai muka tada sallama a cikin mota haka za ka iya sau don baka yi wannan sallah a lokacin ba in an je tasha rana ta fito kuma kana cikin hayyacinka kana cikin hankalinka ka yi sakaci da sallah a lokacin ta ya fita wallahi matafiyanmu suna bukatan a zaunar da su a yi musu darasi akan sallah mutum sai ya tafi neman kuɗi ya haɗa salloli biyar a nan cikin gari ma za ga mutum yana daidaita sahunsa wani yana tukinsa wani yana kaza wani za ga suna tsaya suna sallah amma wani wai sai ce sai ya je kwanciya shi kawai neman kuɗi yake yi ba lokacin tsaya a yi sallah sai ya je kwanciya sai kaga yana yin azahar ya la'asar ya magariba ya isha ya asuba ya isha kuma ma watakila ya shafi da wutiri kai da kake neman arziki ka bata da bai bada arziki. kana neman arziki kai da kubata da Allah tunda ka san arzikin a hannunsa yake saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam tafiyar rana sai ya hada azhar da la'asar tafiyar dare sai ya hada magariba da isha to haka ya kamata matafiyan mu su saba duk wanda ya dauke ka yace ba zai tsaya ba tunda mu muka fi yawa wata ran a cikin fasinjojin in muka ce tun daga nan kafin a shiga mota za mu ce kai mu musulmi ne muna tsaya mu sallah maimakon minti goma da kuke bawa mu sai kun ba mu sha biyar in muku ya dawo mu ne mota motar duk a haɗa kai dole su tunda su kuɗi suke nema ba wai sallace ba wai a tsaya a sallah ko ka'ai ba ne babu ƙasar salati fi safar babu yin ƙasaru a lokacin tafiya حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجي صلاة الخوف وصلاة الحذر في القرآن كاوني ننكو مي تنبيع يتي يا بابا عبد الرحمن mu mun samu sallar tsoro da sallar zaman gida fil qur'ani a cikin alqur'ani wala najidu salata safari amma ba mu ga sallar tafiya ba wala juna alaikum an taqasuru min as-sala in khiftum an yaftina kuma allazina kafaru da ka sai ce wannan kasarun ta tsoro ce ba kasarun ce ta tafiya ba shi a fahimtarsa wa qala ibn umar ya ibn akhi ya kai yi dan uwana inna allah azza wa jalla ba asa ilaina muhammadin Allah ta'ala ya aiko mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wala na'lamu shay'an kafin zuwan sa san komai ba wa inna ma nafa'alu kama ra'aynahu yafa'alu mu muna yin abu ne yadda muka ga yana kai kaga wata amsa malam mai daɗin gaske to ya ce maka wa ina dalili inda annabi ya kawai shine shi annabin shine dalili ba shi kenan kawai annabi ne dalili yawwa in annabi ya yi kawai sai ka ce to me hujja ka ce annabi ya yi kenan ka samu dalili ko annabi ya ce a yi dama abu uku ne ko ya yi ko ya ce a yi ko ana yi bai hana ba shi kenan ya yi hujja ce ya ce a yi ko da bai ba hujja ce bai yi ba bai ce a yi ba amma bai hana masu yi ba shi ma hujja ne don ba za a yi abin da ya saba shari'a a gabansa bai hana ba kaga kenan akwai abin da ya yi amma ba a ga inda ya ce a yi ba akwai kuma inda ya ce a yi ba a ga ya yi ba akwai kuma inda aka ga ya yi kuma ya ce a yi akwai kuma inda bai yi ba bai ce a yi ba wasu suna yi bai hana su ba to rashin hana sun shine hujja domin ba za a zo gabansa a yi abin da Allah baya so ya ja bakinsa ya shiru ba dan yayi shiru to zai magana shi ne ya san me Allah yake so me Allah baya so da haka in an aka yi abu a zamanin annabi sallallahu ko ya yaɗu ana yi ba a ga ya hana ba ko bai ja kunne ba bai ce kuna kaza ku daina ba to wannan abun ya zama hujja ya zama sunna ta sai a ce wannan karɓaɓɓe ne shi ma wannan shi ma imam ibn maja ya rawaito shi a mai lamba ta 1066 hadasani an malikin an salih bin kaisan an urata bin zubair an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat hurdatis salatu raka'ataini raka'ataini fil hadari was safari asali sallah biyu ma ake gaba daya azhar biyu la'asar biyu magariba biyu isha biyu asuba biyu komai biyu ake yi kafin a yi hijira bayan an yi hijira sai kuma aka aiko jibrilu cewa a ƙara isha a ƙara magariba a ƙara azahar a ƙara la'asar ita asubatun da ana dogon karatu a batta a biyu kuma an tashi daga bacci lokacin ba gajiya aka yi ba a watsaki ake yi za ka ga isha ko an tsawaita karatu ba ka damuwa saboda ka girgije ka watsake watakila ma ka wanka to kaga sai ka ji daɗin sallar fauƙirar salatu safar wa da fi salatul hadari to sai aka batta a lokacin tafiya tana nan a bibiyinta amma ban da magariba ita ba a taɓata a zaman gida kuma sai aka yi kari to kaji yadda abin ya fara bukhari ya rawaito mai lamba ta 350 musulun mai lamba ta 685 wa da sani an malikin an yi bin sa'idin annahu qala li salim bin abdullah ya gaya misalin dan abdullahi dan umar wato jikan sayyidina umar kenan ma ashadda ma ra'aita abaka akhara al-maghriba fi safari yace ba makin tsananin abin da na gani daga babanka yayi jinkirin magariba a lokacin tafiya faqala salim garibati shamsu ai rana ta riga ta faɗi wani hannu bi zatil jaishi muna gurin da ake kira zatil jaishi fasallal magariba bil aqiqi ya zo ya sallama gariba a ake. wato kenan babu wato jinkiri sosai su suna son magariba da rana ta faɗi kawai a yi ta to shi kuma da rana ta faɗi sai da ya samu guri tunda lokacinta yakan kai awa ɗaya gaba ɗayanta magariba lokacinta yakan kai awa ɗaya akwai ma malaman da suke cewa ko da rani ko da damuna ko da zafi ko da sanyi awa daga fitowar rana zuwa daga ketowar alfijir zuwa fitowar rana awa ɗaya ne baya karuwa a kowane zamani hakanan kuma daga faduwar rana zuwa ɓuyan shafaki shi ma awa ɗaya ne so duk inda kai magariba bayan awa ɗaya ko ba ka ko ba ka san lokaci ba bayan awa ɗaya kawai ka ta da isha inda ka yi magaribar a farkon lokacinta to kaga magariba ita ce ake ga lokacinta ya fi kowanne tsukewa saboda amma duk ragowar salloli lokacinsu yana fin awa ɗaya in ba magariba da asuba ba magariba da asuba su ne suke da lokaci takaitacce tunda wannan in shafa'i ya faɗi lokacinta ya fita ita kuma wannan in rana ta fito lokacinta ya fita da kuma duk awa ɗaya ne a tsakani to shi yasa zargin da yake ma abdullahi bin umar kan cewa wato ko ya ga babansa ga abin da yi wannan zargin ba karɓaɓɓe ba ne saboda akwai muktari. akwai awwalul waqti akwai wasdul waqti akwai akhirul waqti duk sallah tana da lokaci uku ko biyu tsakiya da farko da ƙarshe wannan takasimun ne akali a hankalce ma haka ne komai kankanta abu dole a ce ga farkonsa ga tsakiyarsa ga ƙarshensa ko mun faɗa a baya cewa akwai sallolin da yinsa a farkon lokaci ya akwai kuma waɗanda yinsa a ƙarshen lokaci ya fi kenan ba koyaushe ba ne ake son yin sallah a farkon lokaci yanzu kamar isha ai annabi alayhi salatu wasalam bai fiye yin ta a farkon lokaci ba yakan jirkita ta ce innahu lawaqatuha laula an ashqa ala ummati yanzu ne lokacinta in banda kana matsawa al'ummata kaga jinkirin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma a zahar da la'asar su kuma an fi su a farkon lokaci in ba tsananin zafi ake ba sai ya ce abridu bis salati fa inna shiddatal harri min fahi jahannam haka nan ita kuma asuba wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afsahu bis subhi fa inna azamu li ajrikum ma'ana ku ku dan haskaka sai gari ya dan yi haske sannan ku yi asuba wani lokacin kuma alfijir na ketowa sai ta da ita wanda shi yafi yawa to kaga ita tana da lokaci wato guda biyu to Allah ya sa mu dace sai mu tsaya anan ba da lada sallar isha ice innahu hula waqatu halawla an ashqa ala ummati ko so a shike da wuri